a yau talata uku ga watan zulqa'da shekara na dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan hudu shekara na dubu biyu da da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun littafin al'adabul mufrad wallafar al'imam muhammad ibn ismail al-bukhari shugaban malaman hadisi Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama wannan shi ne darasinmu na ɗari da hudu na ɗari ɗaya da hudu wannan shi shine darasinmu na ɗari ɗaya da hudu a karatun wannan litar. mun tsaya tun kafin ramadan ina jin karatu da muka yi na ƙarshe a ranar 29 ne ga watan sha'aban to muna jaddada mu ba Allah ɗaukakin sarki da ya ara mana rayuwa har muka iya ga watan ramadan gashi na har shawwal ma ya wuce wannan shine mu bayan watan ramadan da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu da muka yi a watan ramadan da watan sha'ban da watan shawwal kuma Allah madaukakin sarki ya bamu dama na sauke nauyuka da ya ɗora mana a waɗannan watanni masu zuwa na faɗa a hudubar juma'a cewa daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya ba al'umman musulmi shine kwararar zanguna ko lokuta masu alfarma mun fita daga ramadan mun shiga watanni na aikin hajji shawwal zulkada zulhijja sannan muna gama shawwal mun sake shiga watanni masu alfarma dulqa'da da zulhijja da almuharram ajere waɗannan dukansu watanni ne masu masu alfarma kuma ma'anar masu alfarma akwai abubuwa da Allah madaukakin sarki da yarda ba mu yi a cikinsu akwai kuma abubuwa da Allah madaukakin sarki ya fi so mu yi a cikinsu duk lokacin da Allah ya fifita wani wuri ko ya fifita wani lokaci to aikin biyayya da kusanci izuwa ga Allah a wannan wurin ko a wannan lokacin ya fi so soyuwa izuwa ga Allah kamar yadda munanan ayyuka sun fi muni da tsananin ah, yiwuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki in aka yi su a lokutan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka su ya girmama su to muna rako Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama mu zanto masu girmama abubuwan da ya girmama a waɗannan mutum ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه duk wanda ke girmama abinda Allah madaukakin sarki ya ba su alfarma to wannan alkhairi ne a gare shi daga mahaliccinsa haka nan Allah ya ci gaba ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub duk wanda ke girmama alamomin Allah madaukakin sarki to wannan na daga cikin takawa a zukatan irin waɗannan mutane to Allah ya wadata mu da takawa a waɗannan watanni ya kuma karɓa mana ayyuka da za mu yi domin neman kusanci zuwa gare shi ɗaya daga cikin ayyukan shi ne wannan karatu da muke yi za mu tashi a babin da malam ya yi mata tarjama da babu ma ja a fittamado babi dangane da abin da ya zo na yaba ma juna tamado shine ka yaba mun ni ma in yaba maka ko kuma kamar don su malamai suka fassara anan Atamado tamado shine kaiwa makura wajen yabo wuce gona da iri wajen yabo yaba ma wani mutum wanda kake so wanda kake kauna ko wanda kuke da wata dangantaka da shi ko wata maslaha ta haɗa su sai ka zo kana yabansa a gabansa kuma ka sheke ka wuce gona da iri wajen wannan yabo ɗin shi ne malam zai faɗa mana menene ladubban musulunci dangane da irin wannan ya kawo mana hadisai hadisi na farko na 323 malam yana cewa haddasa na muhammad haddasa na Adam. قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا وأن حديث إمام البخاري يروي توشي أشكا الصحيح حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر da ya أبو بكر yake cewa anna rajulan zukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci wani mutum a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa asna alaihi rajulun khairan sai wani mutum a majalisar annaba dan sai ya yaba wa mutumin da aka ambata din da alkhairi فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai hak kai conka wato lafazi ne na tsawatarwa qata'ta unuqak unuqa sahibik ai kayan ke wuyan abokinka yaquluhu miraran annabi yana fadan wannan yana maimaitawa wai hak qata'ta unuqa sahibik kai canka ka yanke wuyan dan uwanka ko abokinka in kana ahadukum madihan la mahala in ɗayanku dole sai yayi yabo wato wani ya masa wani abun burgewa wanda ya ga dole sai ya yabe shi to ga ladabin yabo ɗan, annabi ya ce falyaqul to ya ce ahsabu kaza wa kaza ina zaton wani ko kaza ne kaza ne kaza ne mana kada ya yanke ya ce lallai wane kaza ne kaza ne kamar yadda za ka ke cewa kai wane ai dan aljanna ne hmm? wane ai babu ban taba game tsoron Allah irinsa ba hmm? annabi ya ce ba haka za ka yi ba in ya zanto dole sai ka yaba mutum to ka ce lallai ina kyautar da zan wane kaza ne ne ahsabu kaza wa kaza wannan din ma fa in kana yura annahu kadhalik in har yana da kyakkyawan zaton cewa mutumin din hakan yake ba yabo ne kawai na cika baki ba ko na wato fadanci ko na neman gindin zama ya faɗi abin da bai sani ba dangane da wannan mutumin ko abin da ya san wannan mutumin bai shi a'a ka san cewa ko kana da kyakkyawan zaton cewa wannan shi ne ɗabi'an mutum kyakkyawan ɗabi'a ne to in za ka yaba masa bisa wannan kyakkyawan ɗabi'ar annaba alaihi salatu ya ce to ka ce ina kyautata zaton wane mai kaza ne annabi ya ce wa hasibuhullah mai masa hisabi akan wannan ɗabi'a shi ne Allah bikin sarki shi ya san hakikanin mutumin to ka bar abin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wala zaki ala Allah ahada kuma kada waninku ya tsarkake wani ma Allah maɗaukakin sarki ba kai za ka tsarkake wani ma Allah ba Allah shi ke tsarkake wanda ya gada ba to kai kai ka tsarkake wani ma Allah maɗaukakin sarki to hadisan na babin duka irin maganan da suke kenan eh, don haka bari za mu karanta hadisan tun da ba su da yawa sannan sai mu cire fa'idodi ɗaya bayan ɗaya a cikinsu ko hadisi na biyu malam ya ce haddasa muhammad wato na 334 na حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل شكمون أن حديثي لنا أبو موسى الأشعري شيما imamu bukari da muslim sun rawaito shi a ingatattun littattafan su abu musa yake cewa sami'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam rajulan yuthni ala rajul annabi alaihi salatu wassalam ya ji wani mutum yana yaba ma wani wa yutri kuma yana wuce gona da iri wajen yabo din shine al-itra ka kai makura wajen yabo faƙala faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlaktum kun halaka au ko kuma ya ce ƙafatun zaharar rajul kun yanke gadon bayan mutumin ya ce kun yanke gadon bayansa hadisi na gaba mai kama da wannan أري أكود تلاتين imam إمام البخاري هنا شوى حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر فأثلى رجل على رجل في وجهه فقال عقرت الرجل عقرك الله wannan asar ne na sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Ibrahim al-Taymi yaji wannan hadisin daga mahaifinsa yake cewa mun kasance a zaune a majalisar sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa asna rajulun ala rajulun ala rajulin fi wajhi sai wani mutum ya yaba ma wani akan idansa wato mutumin yana zaune sai wani ya yabe shi faƙala sai sai na umar ya ce a ƙartar rajul ka yanke gadon bayan wannan mutumin a ƙarakalla Allah ya yanke gadon bayanka sai hadisi na ƙarshe a babin imam al-bukhari na cewa na muhammad قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول المدح ذبح قال محمد يعني إذا قبلها wannan shi ma asar ne daga daga Umar ibn al-Khattab sai na Umar yake cewa imam bukari yake cewa yana nufin in mutum mai yaji ya yarda da yabon da aka yi masa to kamar ya bayar da wuyansa ne an yanka kamar da ya zuwa wani hadisi wanda aka yabe shi faka ma zubiha bi ghairi sikkin kamar wadda aka yanka shi ne ba tare da an sa wuka ba to waɗannan hadisai guda biyu marfu'ai da asari guda biyu daga sayyidina Umar ibn al-Khattab duka suna koyi ne zuwa ga abubuwa kamar haka abu na farko suna koyi zuwa ga adalci wurin zance al'adlu fil qawl adalci wurin zance shine abinda Allah ya ce a cikin alwasaya al'ashar a cikin suratu al'an'am wasu yayi guda goma ten commandments na alqur'ani Allah ya ce wa izakultun qultum fa'dilu walauka na za in kuka zo magana to ku yi adalci adalci shine wad'u shay'i fi mawdi'i sanya abu a gurbansa da ya dace ba tare da ragi ko ƙari ba wannan shine alqawlu sadaq da Allah madaukakin sarki yayin umarni cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan ya ku ummai ku ji tsoron Allah kuma ku yi magana na adalci magana na daidai to daga cikin magana akwai yabo akwai suka ko to in yabo za ka yi to ka yi daidai wa daida in suka za ka yi murga mun ga wannan a baya ko mun gama gangano akan suka to sai malam ya kawo mana akasin suka din shine yabo to a yabo ba a san mutum ya wuce gona da iri shine mubalagha ba a san kai mubalagha mubalaga yana iya daukan surori daban-daban sashi daga cikin su sune na faɗa da su ka san wane ba shi da abu kaza sai ka zo ka yaba masa ka ce mai abu kaza kaga ka wuce gona da iri wajen yabo kuma ka fada a cikin ƙarya ko kuma na biyu baka sani ba baka san yana da shi ko bai da shi ba wajen yabo sai ka ce mai abu kaza alhali inda za a turke ka ina ka san yana da abun babu kamar labarin da ake bayarwa na wani babba ce Ba bafaje da ya zo yake yaban wani bataraki sai ke cewa mai dawaki dubu mai awaki dubu mai raƙuma dubu yabo ne yake masa da ya ci gaba da ya ci gaba da wannan yabo bataraki yabo ya yi yabo sai ce su a cikin dawaki dubun nan na baka ishirin can da aka tashi a fada ya dan zauna ya ji shiru bai ji an ce ka je a kwashe abin nan ba ya dai haƙura ya tafi waya gari sai ya yi asubanci ya zo gida gidan faɗi da gidan ba sarake aka yi gaisuwa ya yi gaisuwa aka ce yaya ishe ranka dade wannan dawaki ishirin ɗin ne na zo in karɓa sai ce a'a haba kai kowa ne zigi fa kai ka yi zigi ne an ziga ka ina ka san yana da dawaki ɗari dubu a ina ka gansu waye baka labarin yana da dawaki dubu ai ai waɗannan ne da ka san su dan a cikin su aka baka ishirin amma ni ba ni da shi ya ga ya faɗi abinda bai sani ba ko sannan kuma saboda tsabagen kwaɗayi ya san fa ƙarya yayi kuma ya zo a bashi alhali shi ko ya bi shi ne da halinsa tun da ya yi ziki ya yi ziki kar a bar shi ba ya masa komai ba to bari shi ma a yi masa wani abu da zai ji daɗi sai sai an baka kaza wannan mutane masu kuɗi da masu makami na siyasa irin na yanzu ma suna yin irin wannan da irin masu bin sunan su zo suna ta wani kaza wani kaza sun zabi suna da wani dan sai su dan su rabu da su sai ce sai su kira dan su yi masa magana a kunne sai ce to na sai baka wani abu ka zo ka same shi alhali babu sai kai ka zo kana jin haushin wannan alhali da ba a bashi komai ba eh dan a faranta maka rai ne kawai akai to dukan kudin kun yi abin da bai dace ba amma abu na farkon da muke ɗauka daga wannan hadisin shine wannan da ka korara mutum ya wuce gona da iri wannan musulunci bai yadda da shi mun gane ko kaiwa makura wajen yaba wa mutum bai dace ba abu na biyu wannan ɗin sawa'un a idansa ne ko a bayan idansa amma abin ya fi muni in a idansa ne musulunci ya fi kyamar yaba wa mutum a idansa wuce gona da iri wajen yaba wa mutum a idansa ko a bayansa don musulunci yana kyamansa na gaba yaba wa mutum da abin da yake da shi ba tare da an wuce gona da iri ba a gaban gidansa shi ma musulunci baya son shi ne asali ka yaba wa mutum a gaban gidansa da wani abu wanda ka san yana tare da shi shi ma musulunci yana encouraging wannan yana discouraging wannan mai sa malamai suna cewa saboda tsoron abubuwa kamar haka na farko hakan yana iya haifar masa da jiji da kai yaji cewa shi kam yanzu ai ya kai wannan matsayin na biyu yana iya haifar masa da ru'yatul fadli ala al-ghayr yaga cewa yanzu fa du'a nan wurin babu mai irin wannan siffan da aka yaba masa da shi sai shi shi kadai yanzu cewa yana sama da sauran arekunsa abu na uku da ake tsoro shi ne ya ji baya bukatan dori kan wannan aiki ko ɗabi'a na alkhairi kenan sun da kowa ya san eh haka yake to a shi kenan sai zanto ya tsaya a inda yake ba zai yi ƙoƙarin dorawa ko ci gaba ko ganin cewa nashi ba komai bane bari ya yi munafasa da wani wanda ya fi shi a cikin wannan ɗabi'a ɗin Warna abubuwa guda uku ba da suke faɗa idan har an ji tsoron ɗaya daga cikin waɗannan to bai halatta a fuskanci mutum da yabo a gabansa ka yaba mata. saboda idan ka afkar da shi cikin ɗaya daga cikin wannan uku ɗin to ka halaka shi shi ne ma'anar kayan kashi ba tare da wuka ba shi ne ma'anar kun yanka gadon bayan ɗan shi ne ma'anar kayan wuyansa a hadisan nan da annaba alaihi salatu wasallam domin in kayan wuyan mutum kaga ya tsaya kenan ayyukansa ba za su shiga ba ba in kayan wuyan mutum kaga kenan zai ga cewa bai bukatan shi gaba da aiki duk lokacin da mutum yana ganin cewa yana sama da kowa to ka riga kayan ke masa wuya waɗannan su ne abubuwan da ake jin tsoro musulunci ya ce kada a fuskanci mutum da ya shi ta adawa da salatu da salam da aka yabe wani ya ce kun yanke wuyansa aka yabe wani ya ce kun halaka shi ko ya ce kun yanke masa gadon bayansa mun gane ko to a nan musamman malamai suna faɗan irin abubuwan da ba a son a yaba wa mutum da su a gaban idansa na faɗi wanda mubalaga ne ka ce wani ɗan aljanna ne ko? ai duk mummini insha Allah ɗan aljanna ne innan lalina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wannan mai albishiri da Allah ya duk mummini mai kyakkyawan aiki ko? wannan albashir to ka ce ne dan aljanna ne hmm? ne ai dan aljanna ne saboda mai saboda ka shaida masa imanin sa bisa baka da tabbas baka da tabbacin Allah ya karbi aikin nasa sai in wanda Allah ne ya gaya maka ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wani dan aljanna ne a lokacin da za ka faɗa ba zaton da kake faɗa ba kana faɗan abin da kake da tabbas ko da ya ne to albishiri da Allah madaukakin sarki ya riga ya yi masa wanda ko annaba zai kalle shi ce masa dan aljanna to ya tabbatar ya fi karfin fadawa cikin waɗannan abubuwa guda uku kun gane wannan ba zai sa shi ya daina ayyukan alkhairi ba ba zai sa ya ji ya fi kowa ba ba kuma zai sa ya ji cewa shi yanzu ya riga wato kakansa ta yanke saka zai daina ayyuka na ibada irin waɗannan an musu babu amma in ba haka ba ba za ka ce kawai wane ɗan aljanna ba in dole sai ka faɗi wannan to shi ne annabi ya ce ga yadda za ka faɗa ka ce a hasabuhu ko? koko a yi gumurguzu wanda kake masa zaton yana kan gaskiya an kashe shi sai ka ce aiwa ne shahidi ya yi shahada ko? wannan yabo ne ba ka da daman wannan sai dai ka ce a hasabuhu tare da abin ina kyautar zaton wani ya yi shahada wallahu hasibu wala uzakki ala Allah ahadan Allah shi ya san shi zai masa hisabi ba ina tsarkake shi ba Allah bane a ina masa kyakkyawan zato in kai yabo da wannan sura to babu babu ne abu na gaba da ba a san kai jazama a kai shi ne ka tsoron Allah tsoron Allah da kai ka tabbatar da haka na ba ya ce a takwa a huda ba munafikai ba suna sallah ba ba suna zama a sahun gaba ba suna duk abinda musulmi yana yi munafiki yana yi hmm? mai annifakul akbar babban munafinci sau da ka ba za ka shaida masa ka ce wani mai tsoron Allah ne ha aikin ne da ka kaga yana yi kana iya cewa wani aikullu yana yana sahun gaba hmm? to amma ka ce mai tsoron Allah ne wannan sai dai ka ce a hasabuhu kadalik ina masa begen mutum ne mai tsoron Allah madaukakin sarki haka nan na daga cikin abubuwan da ba a san mutum ya faɗa na ainihin abin nan duk wani abu wanda za ka faɗa wanda yana nuni da cewa wanin nan ɗan aljanna ne ko wanin nan ya kubuta daga kowane irin nau'in fushi ko azaba ko wani abu a gobe kiyama wanda gaibu ne to ba a yaba wa mutum da wannan haka a yanke sai dai ka ce ina kyautata zaton haka ƙungare wannan wannan shine ladabin zance wajen yabo in za ka yaba mashi da abinda a zahiri haka yake kenan wato ba tare da kawo wuce gona da iri ba darasi na gaba na eh, yaban gwani ya zama dole idan har yaban ba zai haifar masa da waɗannan ba idan zai haifar da waɗannan to kada a yaba babin da zai zo za mu ga waɗanda annabi ya yaba musu kawai da na faɗa muku ɗansu ko akwai yabon da za akwai lokacin da ya halatta a yi yabo ɗin saboda begen waɗansu manufofi ɗin amma in kana jin tsoron waɗannan manufofi da na ambata munana to bai dace a yi yabon ba mun gane ko to waɗannan hadisai da aka da suke hana yabo din suna hana yabo ne a inda ake tsoron waɗannan manya-manya abubuwa guda uku da na ambata muku kun rike su ko maimaita tsoron mutum zai zanto yana ji da kansa hmm? ana yaba masa yana yana jin cewa ai shi yanzu kan babu kamansa tsoron jin cewa shi babu wani wanda ke sama da shi a wannan abun in hakan zai haifar masa da wannan ana jin tsoron haka to baya halatta haka nan abu na uku tsoron cewa wannan ɗin zai hana shi shi gaba da wannan ɗabi'ar da kuke zuwa kuna yaba masa a gaban mutane ana jin tsoron zai iya yankewa daga wannan to bai halatta a yaba shi ne wanda irin wannan yaban a wurinsa yanke gadon bayansa ne yanke wuyansa ne yanka ne ba tare da wuka ba kuke maka saboda za ku kai shi zuwa ga hanyar halaka amma wanda ba haka ba to za a iya ba masa kamar yadda za mu zo mu ji a babi mai zuwa abu na gaba da za mu ɗauka cikin yanayin da annabi ya koya ya koya wa mai yabo ka ce sabu ina zaton wane kaza kaza ne sannan yace ka tsara wallahu hasibuhu Allah shi ne wanda zai masa wato hisabi Allah shi ya san haƙiƙanin yadda yake sannan nauke ce sai ka ce wala uzakki ala Allah ahadan ni ko ba tsarkake wani nake ba Allah ba da kuke sarki ba Allah ya ce alqur'ani mai girma fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake junan shi ne kaiwa makura wajen yabo da abin da bai dace a yi ba mutum da shi ba musamman a gabansa sannan ya ce huwa a'lamu bi taqa ne wanda ya fi sanin mai jin tsoronsa wanda ke jin tsoron Allah madauki shi yasa malamai suka ce ba za ka jazamta ka ce wane mai tsoron Allah sai dai ka ce kamar da annabi faɗa to wanda aka yi masa irin wannan shi kuma ka zo a nan za ka yi karatu a wani mai gabatarwa kawai sai ya fara yabonka ya fara yabonka ya fara yabonka sai ka ji tsoron zai iya sa maka ɗaya daga cikin waɗannan mai dace kai kai abin ya dace kai shine ka roƙi Allah madaukakin sarki ya kai ka inda yake zato din ha ka roƙi Allah ya kai ka inda yake zato kuma ya gafarta maka kai abinda ka sani dangane da kanka wanda shi mai magana bai sani ba tana iya yawa tun da an gama ramadan ba ka yi masha bai da wuce hmm? ballantana ka tashi kai kiyamun laifin amma ya zo yana yaba maka cewa sallan dare ha daga wata haske haske ba ko baki baki a goshin ka ce ai alamar sallan dare ne tana iya kuma bayan ramadan kai ko shafai da wuce ma baka iya da kyar ma kake yin rakatar fijir eh? to sai kai kai ma sai kai addu'a ce ya Allah kada ka kama ni da laifi na wannan yabo da wannan mutumin ya yi mahu? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun ko Allahumma ij'alni 'inda husni dhannihi bi wa la tu'akhidni bima yaqul waghfir li ma a'lam wa la ya ya Allah karka kama ni da laifi na wannan yabo da yayi mahu? ya Allah ka kai ni wannan matsayin da yake kyautata min zato kuma ka gafarta man ni abin da na sani na kaina wanda shi bai sani to kowane mutum ɗaya haka ne ko akwai abin da ya sani a karan kanza wanda ba su yi ba masa nan ba su sani ba sana iya da sun sani da ba yabon za su yi ba da ɗayan za su don kai wannan ka wa kanka rigakafi kuma shi ma ka yi masa rigakafi ko kuma ka magani hmm? wannan shine malam bai kawo wannan a wannan hadisin ba to shine cikon wannan kada ka bari mutane suna yabanka kawai kana jin daɗi kana wato ainihin annashawa ballantana ranar da ka zo ka zauna a wuri wani mai yabe ka ba kai mai ka ji haushi ko yanzu irin waɗanda suka saba haka da duk lokacin da suka je wani waje in ba yabe su baya suke je za su cewa an raina su ko ko kuma in sun saba wani alkhairi a wannan wurin za su daina saboda mai ana yaba musu yau ba a yabe su ba to kaga kenan ashe yaban ya haifar musu da cuta suna jin ai sun isa ne ake yaba musu sai kuma da ba yi din ba alkhairin da suke ake yaba musu da shi din sun jin shi su suka yi riba ko riba suka yi ko hasara to duk mai zaka sa dan uwanka yi hasara to kar ku jefa mutane irin wannan wannan ya shafi kowa da kowa malami ne basarake ne dan kasuwa ne dan siyasa ne eh, ko ma wane ne daga cikin mutanen da suke wato ainihin aiki ko mahaifinka ne ko ɗanka ne ko matanka ne ko mijinki ne duka wannan abin ya shafi shi in an ji tsoron mafsada barna to kada a yi amma in an yi tunanin zai jawo wata maslaha za a yaba mutum wannan yaban ya sa shi ya tanzara shi ya ci gaba da yin aikin alkhairi ya shi nan babu laifi za a yi na babu laifi za a za a yi kamar yadda za mu zo mu gani a babi na gaba eh, akwai hadisai guda biyu masu tsawo a babin ban sani ba za mu tsaya ko kuma mu je kansu takwas shawara na'am mu tsaya ko to za mu tsaya a nan waɗannan su ne ladubba ɗin Allah maɗaukin sarki ya ba mu dama na lizumtuwa da waɗannan ladubba ɗin ya kuma hana mu wato wuce gona da iri wajen yaba wa ganayenmu Allah madaukakin sarki ya kare bakunan mu daga fadin abin da yake ba daidai ba ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 好啊。